idan matanka biyu zan zama ta uku idan matanka uku zan zama ta hudu idan matanka hudu za ka saki ɗaya ka aure ni don na rantsi na babe yeah i love you i love you too promise me you won't lie to me i promise who is david who's sandra accident? An accident is when the motor come, when the machine come, when the motor the guard the machine, all the people die. Who is who is a carpenter? A carpenter is a barber who carry the hammer, buga the usa into the catacomb. <laughs> <laughs> what age did you break your virginity? One month. kuma ka bani mamaki. Kana so Kuma kai ma ka san kana so na? Me yasa ka kasa zuwa ka same ni?